maulidi iskanci ne iya shege ne yawwa ba mai yinsa sai dan iska ba za mu da martani ba dole mu mayar ga iskancin da suke a fili muna gani ko ba muna gani ba muna gani muna gani muna gani suke yi yawwa mai mara abun fada ma ya samu abun fada balle mu da muke da abun fada mu da muke kan na manzon Allah muke kan dahir muka ce abinda manzo Allah in na ce mana muna da matsalar tarbiyya ce mun zagi kungiya watan awon imani watan awon aiki watan kirga kubutattu da kirga halakakku shine watan rabi'ul awwal watan da kai da kanka ba mai kula ka je ka auna kanka ya kake don wata ne da muminai salihai waliyan allah da allah iya da su suke jin su cikin farin ciki suke jin su cikin nishadi ba can aka yi ba kai waliyi ne ba kai salihi ne yi farin o'o in dai kai shi din ne za ka ji ai ba wani bane ya auna kai ya baka a'a watan da munafukai maza da munafukai mata watan da kafirci da kafirai suke cikin kunci yake cikin damuwa maganganu a rasa ma me za a faɗa saboda tsananin kuncin da zuciya take ciki da baƙin cikin da ake ciki wani ne ya ce malam je ka can ka zama cikin kunci a'a awo ne na allah aka auna da kai can allah ka kiyaye allah ka kiyaye gode allah ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masoya manzan Allah hanya a wajen maulidi nake kuwa kuwa